a dalilin wannan nake so in jawo hankalinmu a kan wani al'amari musamman irin yadda yahudun nan da masu ra'ayi irin nasu suka duro cikin al'ummanmu babban illan ma shine irin yadda suka surfafi yaranmu 'ya'yanmu mata a ce ma yarinya kina da 'yancinki abin da kika ga dama laifi ne wani ya kuskure baki shawara ko ya ce miki ga abin da ya kamata ki yi wata musiba ta shigo mana 'yan kwanakin nan ita ce wata kungiya da ta zo yanzu ana kiranta sky girls ya ta kwanan nan ta dawo makaranta sai ta zo da wata magazin ko ta zo da wani takardu sky girls sky sky kaga iska ke na ai eh. kagan hausa ne sai mu ce musu me sky girl sai mu kira su da hausa mu ce musu me ne a ce musu yan iska aka ce to ku kuka faɗa dai ba ni na faɗa ba wannan ƙungiya ko wayannan jama'a ko tawaga da ake kira da suna sky girls ɗaya daga cikin abin da suke ƙoƙarin yaɗawa a cikin al'ummanmu shine a shigar da yara ƙanana 'yan mata a cikin ƙungiyar daga shekara goma sha uku zuwa goma sha tara ma'ana teenagers waɗanda ake kira teens wannan shekaru su suka fi wahala a cikin tarihi ko a cikin rayuwar kowane ɗa da ke tasowa wannan shekaru yaron da ya same su daidai shine kuke ganin yakan zama mutumin kirki a mafi yawancin lokaci because wannan shekarun su suka fi wahala a lokacin yaro yakan rika jin cewa shi ya isa daidai yake da uban kowa saboda haka sai ka yi da gaske ko tarbiya kake a matsayinka na uba ko uwa daga lokacin da yaron ka ya shigo irin wannan ritsin shekarun to ji yake kai ma ya fi ka wayo ai da mun biyo cikin shekarun ko sai ka ganin kaman kai ma kana da wayo da da farko yaro zai taso yana karami shekara kaɗan zuwa shekara goma sha ko sai ya rika jin baban shi ya fi kowa iya komai baban shi idol ɗin shi ne baban shi ne abin gwajin shi abin kwatantawa da an shiga wannan rutsin sai ya fara tunanin ko baban shi ko uwar shi da sun ce mai yi kaza sai ya fara tunanin kai anya ni ma a bani dama in dan kwatanta rayuwa to a daidai irin wannan lokaci yanzu wannan kungiya ta Sky Girls suka surfafi mu sai suna bi makarantu sai suna kama su yata ta zo da magazin da ake raba musu na wannan kungiya ma'ana bugawa suke yi yanzu duk daga lokaci zuwa lokaci sai a miƙa daga lokaci zuwa lokaci a ciki ake ƙoƙarin wa da 'ya'ya mata 'yan shekara goma sha uku kawai zuwa shekara sha tara kun ga irin yadda suke kun gansu za ku gansu ga su sky girls duka wannan wadda ɗiyata ta zo da shi kenan sai na shiga wata makaranta wanda yake ina ɗaya daga cikin jagororin makarantar sai na ga ashe duk an bi an raba wa ɗaliban makarantar in ka karanta abubuwan da ke ciki za ka yi kuka ka rufe ido kuma sannan ɗaya daga cikin abin da ake ƙoƙarin nuna musu ba sai kun gaya wa iyayenku ba domin iyayen kada su nemi su canja muku ra'ayi daga abin da ya kamata yadda za ku gane ku ci 'yancin kanku da gashin kanku bai wuce mako biyu ba na je bikin rufe ɗalibai yayi ɗalibai wanda suka haddace qur'ani nan kusa da mu yara goma sha bakwai Allah ya sa suka haddace qur'ani da yawansu 'yan mata bayan na tashi na jawo hankalin jama'a akan wannan matsalar da ke damun sai wata yarinya a wurin sai take cewa ga abin hannunta wadda aka bata wadda shine shaidan da ke nuna ma junansu su gane cewa su 'yan kungiya ne bayan na dawo gida nan sai shugabannin makarantar suka zo musamman da yake muhimman daga su mata ne ku ji ikon Allah sai suka zo yi min ban gajiya a gida sai suka ce min malam ai bayan ka kana tafiya sai ɗaliban makaranta mata suka zo suka rufe mu suka yayyame mu suka ce ai duk mun shiga kungiyar ta ce min hadda yaran da suka haddace Qur'ani ta ce wallahi abin ya ba su tsoro matuƙa ya ce kafin ka ankara da yake Allah ya sa yaran sun ji nasiha ta ce sai ga irin wannan magazin din da ka zo da su ka nuna sai ga shi suna ta fito mana da su iyayensu ne mu amma ba mu san suna karanta ba mu san sun zo da su ba ba mu san sun shiga wani tsari sun hau kan wani network da ba mu san da shi ba bayan yarinya ta shiga cikin wannan kungiya akwai pledge da za ta yi makanta za ta yi pledge akwai alkawari ga yadda pledge din yake i pledge to love who i am and always be true to myself na yi alkawarin zan ci gashin kaina zan zama wadda nake zan so yadda nake ba zan ki kaina ba zan kuma yadda nake haka za a gani ma'ana in a sake nake in barbaɗan nake haka zan ƙoƙari in dage in ci gaba da kasantuwa a haka I will do the things that I enjoy zan ci gaba da aikata abin da nake jin daɗin su like singing kamar waƙa-waƙe being money smart